ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله من تنبه سلم ومن غفل ندم وسوف يبعث الناس وتنسب الموازين فأعدوا لذلك اليوم عدته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المؤمنون كانت الجنة موطن الإنسان الأول والجنة هي الخير الذي لا شر فيه كما أن النار هي الشر الذي لا خير فيه أما الدنيا ففيها الخير والشر ولما كانت الشرور تعرض للإنسان تعرض للإنسان في مسيرة حياته من حيث لا يحتسب فقد تعلق الإنسان الجاهل بما يعتقد أنه يدفع تلك الشرور من غير خبر من السماء ولا إشارة من أنبياء فزاد الشر وفسدت الأديان كما قال الله عز وجل وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ثم إن الله عز وجل برحمته ولطفه شرع لخلقه وأخبرهم بمن يلوذون وكيف, يستعيذ وكيف يستعيذون لتصلح أديانهم وتسلم أبدانهم روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم السورتين العظيمتين إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات إذ قال وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات فإنه يعني أنها تحوي سرا إلهيا كبيرا وحسنا من الله عظيما وسلاحا يدفع به المؤمن شياطين الجن والإنس ويواجه بها شرور الحياة ومصاعبها وشدائدها والكائدين فيها والحاسدين والسحرة والمشعوذين فما يعترضه من أخفاء تؤثر في حياته وتضره وتؤذيه وخطبتنا اليوم تتناول هاتين السورتين بما فيها من الأحكام والآداب بشيء من البخت يقوى باين وسيا قرآن الله da kiyaye dokokinsa wanda ita ce wasiya ta farko da Allah ya yi wa mutanen da suka gabata kuma mu ma ya hada da mu ka'ida ta rayuwa ta gudana akan cewa duk wanda ya taka tsantsan to da wahala ya fada cikin damuwa amma wanda kwadi ya gafala ya shantake miƙe ƙafa to rashin fadawarsa cikin damuwa shine abin mamaki ba wai fadawarsa cikin damuwa ba a komai a rayuwa ya tabbata a cikin nasoshi na shari'a da kuma a hankalce cewa mutane bayan sun mutu za a tashe su kuma in an tashe su akwai abubuwa da dama da za su faru daga cikin abubuwan da su faru za a sanya mizani na auna ayyuka wanda za a bi kwanakin da mutum ya a duniya ana lissafa su numfashi bayan numfashi kowane numfashi ya mutum ya aiwatar da shi a ciki za a tatse kyakkyawan aiki a tatse mummuna akwai abin da ba zai shiga cikin kyakkyawa ba zai shiga cikin mummuna ba bacci da kai abinci da kaci wani abu da Allah ya halatta maka na raha da dariya da sauransu inda ba ka yi don neman yardar Allah ba wanda a ciki za a bi da shi ya bi ta farkin mizanin kyawun aiki ko ko mutum ya yi don da isa da jin kai to wannan kuma sai a kora shi ya bi ɓangaren munanan ayyuka amma bayan nan فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية هكذا أكثر متعني بيو يا ذا مواجبي كوا يسني iya yau ɗinka kawai ta ishe ka ka gane shinya rayuwarka take a yau inda za a auna ayyukanka a fahimtar ka za ka iya tsira in ka san ba za ka tsira ba sai ka yi taka tsantsan ka nemi abin da tsirar da kai wurin ubangiji subhanahu wata'ala don haka shi sa Allah yake wattaqu yawman turja'una fihi ila ku kiyaye ranar da za ku koma zuwa ga Allah ku ji tsoron wannan ranar thumma tuwaffa kullu sin ma kasabat abin da kai sai Allah ya nuna maka shi kai akwai abin da kai kama manta da shi amma wa minallahi min Allah ma lam yakunu yahtasibun kai azkanka Allah ba ruwansa da wannan aikin amma shi kuma Allah zai nuna maka aikin manzo Allah sama yake cewa inna ma hiya a'malukum fi halakum ayyukan nan da kuka gansu su ne dai nake ajiye muku su ina kirge su kowanne a kai shi inda za a kai shi sun ma'uwafikun iya sannan in kun zo gaba na ran alkiyama zan dawo muku da ayyukan ku amma wani jira khairan falyahmadillaha wa man wajara ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa dan kuwa bayan wannan fadakarwa mu cewa asalin dan adam da Allah ya halitte shi ya sa sha aljanna ne annabi adam alaihi salam wanda ita kuma aljanna babu sharri a cikinta alheri ne tsantsa babu wahala a ciki ba jin yunwa a ciki inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha a gefe guda kuma Allah ya halicci wuta tun kafin ya halicci dan adam ya sa sha aljanna ita kuma wuta ita ce abin da gaba ɗaya babu alheri a ciki idan mutum ya shiga ciki la ya mutu siya wa la haya, ba zai mutu ba balle ya huta la yi kuza alaihin fa mutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba za kuma a bashi dama ya rayu irin rayuwar da zai ji daɗi ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba don haka idan ka ɗauki wuta da aljanna za ka za su baka misalin alheri tsantsa da sharri tsantsa aljanna alheri ne tsantsa babu sharri a ciki wuta kuma sharri ne tsantsa ba wani alheri a cikinta to a tsakatsakiya kuma sai Allah ya kawo dan adam duniya ya tsallako da shi ya baro wutan nan ya baro aljanna sai ya zo duniya ita kuma duniya ta kunshi alheri da sharri duk girman ka a duniya duk ibadarka da bautarka ba kai saka cewa tun da ka fara rayuwar duniya haka koma ga Allah wani sharri bai taba tinkarar ka to kuma da aka saukar da dan adam akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya dinga tun karo da shi ba tare da ya san abin ba na alheri da na sharri to wahayi ne yake sai ta dan adam ya gwada masa yadda zai ba alherin yadda zai guji sharrin to amma akwai sharrin da ba shi da alaka da addini kai tsaye ya fi alaka kai tsaye da rayuwa wannan ya sa mutum na farko da ya fara cin karo da sharri sai ya amfani da jahilcinsa da ruɗinsa wajen nema wa kansa mafita daga sharrin da yake fuskanta a nan kusa-kusa idan ka ɗauki tarihin bahaushe wanda duk ya rayu shekara arba'in baya kai shekara talatin baya ma ya san akwai raguwan maguzancin da hausawa suke yi ko suke bi wajen neman kariya daga abubuwan da suka fassara su a matsayin sharri misali canfi ta ce kakkabar yaro ya fito bayan magariba saboda akwai makarai a wannan lokaci karka bari in ana shara a share ka in an share ka za ka rasa mata karka zauna a kan dokin kofa saboda in ka zauna a dokin kofa kaza ka yi kaza ka yi kaza yi ta jero wasu abubuwan da babu dalili ko kwara ɗaya da ya zo daga sama wanda yake ba da labarin cewa wannan hanyar idan aka bi ta za a guji sharri ko aka guje ta ba za a faɗa wa sharri ba doriya akan kalmomi da ake amfani da su wanda duk wanda ya kwane taki ya san akwai lokacin da tsofaffi masu karancin cakuduwa da al'amuran rayuwa suke bi gida-gida suna koyar da karatuttuka na neman tsari a ce in za ka shiga ban akwai wata aljana a ban ɗaki ana ce mata zumbulukai to da ka in zaki shiga ki ce assalamu alaikum zumbulakaini zumbulakaini ta bayan daki jaye kanki zan yi fitsari in ba haka ba in kai fitsari za ka yi fitsari a kanta kuma ta sai ta ta da maka shikenan sai a takuda abin da addini sai a ce to kuma jikinka ba zai falla hatta maguzawa da suke yanka jakuna akwai karatun yankan jaki akwai karatun mai kwanciyar tsakar daki lokacin da bahaushe ya yarda cewa in an mutu za a tashi mutum to sai zo da mai kwanciyar tsakar ɗaki ne ɗaya mai kwanciyar tsakar daki ne biyu akwai wata jaka a lahira ita wannan jakar sai ka hausa ne za ka tsallake kaza da kaza to in ka ganta ga yadda za ka ce mu jirkita ko mu dakata mu dakata hairan hairan irin wa'annan dai karatuttuka wanda ɗan adam yake yi domin ya samu tsira a iya tunaninsa to wa'ansu abubuwan zuwan ilimi da sunna Allah ya taimake mu sun ɓace sun gushe wasu abubuwan kuma har yanzu suna nan suna biye da mu lokacin da bahaushe ya samu ilimi na addini ya samu karatu to kuma sai ya ƙara da tunaninsa da kuma 'yansu littattafai da suka tsora shi akan keken tsera wanda suke nuna cewa ɗan adam zai iya amfani da tunaninsa da hankalinsa wajen samar wa kansa mafita wani lokacin sai a ɗauki abu mai kyau sai a ɗora shi a wajen da ba haka shari'a ta ce ba misali an idar da sallah ko an yi taron suna da ake yi ko an yi taron ɗaurin aure to akwai jerin karatuttuka da ake karantawa wanda a fahimtar malam bahaushe wa'annan karatuttukan suna iya tserar da shi daga sharrin da yake fuskanta wanda wa'ansu su tabbas akwai dalili akan cewa suna tseratarwa ɗin amma watakila ba da irin sigar da bahaushe yake tunanin cewa suna tsayartarwa ba abin da zai tabbatar maka da haka shine za a iya ɗaukar wata sura ko wata aya ta alkur'ani a ce in an karanta ta a wuri kaza tana maganin kaza to shikenan ba aya ta qur'ani ba ya kamata a ce wahayi ne ya bada wannan bayani to in kuma na karanta wata tafa sai a ce ba za ta yi maka magani an ce in kaga kunama in kana so ka tsira daga sharrin kunama sai ka karanta mata menene kam tarira ko in ka kakkace in ka karasa an ka karasa kuma za ta harbe idan za a yi gyaran karaya akwai addu'o'i na musamman gudun tsautsayi akwai ya muhuya katangar tsira ya muhuya menene a katangar tsarfe ko ake ce mata wanda ba addu'a ce ma sura da cikin littafin makamatul hariri ta zo amma saboda cike take da larabci yasa bahaushe almajirai in za su in suka karanta ya muhu ya aƙidar su to ba za su dawo haka ba kuma da wuya su karanta su dawo haka idan an yi mutuwa akwai kalmomin da ake karantawa waɗanda waɗannan kalmomin a aƙidar bahaushe su ne kaɗai za su sama wa mutum sa'ida a ranar lahira shi yasa za a zo a yi mutuwa sai wani yanzu ya ce a yi salati goma ga annabi to wani ya zai ce ai talatin ishirin ga annabi za a kalle shi a ce ya kuma ishirin ai ba ishirin ake ba goma ake a karanta Fatiya da wal'adiyati a ce wal'adiyati kuma to ita ba qur'ani ba ce a qur'ani ce ita mato amma ba haushe bai saba ana karanta wadduha da wal'adiyati da dan neman tsari ba to amma waɗanda yake karanta dan neman tsari tambaya a nan shine ya sauka daga dalili ingantacce na shari'a cewa in su din ana neman tsari da su in a ya sauka to kuma a yanda bahaushe yake yin su haka suke to ko shakka ba akwai waɗanda tabbas sun sauka din amma yadda ake yin su ba haka suke ba akwai waɗanda kuma sun sauka din kuma daidai ne yadda ake yin su to ƴan uwa wannan dalili yasa ubangiji subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da rahamarsa bai kyale mu haka ta kai ba ya san za mu dinga cin karo da jarrabawa iri daban-daban to sai yake ba mu labari akan idan matsala ta same mu ya zani idan muna neman mafaka da neman tsari a wajen wa za mu nemi tsarin domin mu sami lafiya daga sharri kuma addinin mu ya kubuta imam muslim ya rawaito hadisi daga uku bin amir allah ya kara yadda a gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa baka ga wayansu ayoyi ba kuwa in baka labarin su da aka saukar da su a cikin daren nan ba mu taba ganin ayoyi irin su ba tun da muke ba mu taba ganin ayoyi irin su ko ba a taba ganin ayoyi irin su ba wajen zama katanga da tarnaki da tsaraka da tsari ba a taba ganin irin su ba kai tsaye manzo Allah suna bai wahalar da shi ba sai ce masa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sarak mu'mina neman tsari irin su ba tun da aka yi halittu duniya har kuma a nake kasa babu kalmomin neman tsari da suka kai falaki da nasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake ba mu labarin nan yana haska mana cewa akwai wani sirri da yake cikin falaki da nasi wanda yake daga ubangiji yake kuma mai girma ne kuma sa'an nan garkuwa ne wa'annan surori guda biyu da za su tsara mutum daga sharrin mutum da aljan saboda a ciki an ambaci mutum an ambaci aljan kuma duk wani sharri na rayuwar duniya da wani abu da zai wahalar da kai da rashin lafiya da cuta da annoba kowace iri ce mutum zai iya tinkarar su da waɗannan kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Allah ya saukar da su mutum zai iya neman tsari da su daga sihiri da masu sihiri da 'yan dabo da masu ido, da matuta da magauta da mahasada, da waɗanda suke jiran abu ya faɗa wa mutum su yi masa dariya da sharrin yau da gobe da sharrin talauci da sharrin kunci da sharrin damuwa idan muka ɗauki suratul falaki a gurguje za mu ga cewa har suratun nasin ma sun bayyana mana wani sashe na cuta kuma sun dunkule mana maganin a waje guda don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake kulawa da su matukar kulawa kamar yadda ubangiji ya umarce shi da hakan hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi da sunan nasa'i da ibn majah bi sanadin hasan daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu ya kasance yana neman tsarin ubangiji ya tsare shi daga sharrin aljanu da abubuwan da suke a ɓoye ya kuma tsare shi daga sharrin kambun baka da wa'yansu kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kinsa mata yake neman tsari akwai wasu addu'o'i da manzon Allah yake amfani da su wajen neman tsari Abu Sa'id yake cewa har sai da aka saukar da falaki da nasi ana saukar da falaki da nasi sai manzon Allah ya aje duka ragowa addu'o'in ya fara falaki da nasi abinda manzon Allah yake nuna mana su kadai sun ishe ka ka iya fuskantar duk wani sharri komai girmansa kuma komai bacinsa komai lalacewarsa idan muka duba yan uwa za mu ga cewa surorin nan duka su biyun Allah ya buɗe su ne da umarni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya nemi tsari daga gare shi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kamar raɗa mana ake yi ana cewa jama'a ku taho zuwa abin da zai tserar da ku ku taho zuwa jirgin da idan kuka shiga ba za ku nitse ba ku taho zuwa katangar da za ta tsare ku daga dukkan wani hari da farmaki na abin da ba ku so in ka duba za ka ga cewa sun kunshi kariya daga sharrin da yake a ɓoye da kuma sharrin da yake a bayyane da dukkan wani abu da ɗan adam zai iya cin karo da shi a kuma kowane irin lokaci shi yasa umarni ya zo daga ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya dinga karanta waɗannan addu'o'i kuma ayoyi kuma zikirai a kowane lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da al'ummarsa akan karanta su da kuma riko da su abinda suke nufi shine zurfafawa wajen tauhidi da kuma sanya Allah shi kaɗai ne mai yin abu a cikin zuci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gwada mana mahimmancin su a cikin hadisansa da dama in muka ɗau kalmar ƙul a'udhu lafazin a'uzu abin da yake nufi shine ina neman mafaka ina kuma neman tsari ina neman kariya ina neman a sa mini hannu kuma sai zan wanda kake nema ya maka hakan shine Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi nasa lokacin da ya auri wata mata da ta shigo gidansa yana shiga ana ce mata ibnatul jawn tana yana shiga ɗakinta sai ta ce a'udhu billahi ne wasu sun ce ta faɗi wannan kalmar ne saboda rashin sani an gaya mata in ta gaya wa manzo Allah sallallahu haka shine manzo Allah sallallahu alaihi sauraron ta wasu kuma sun ce a'a saboda tana ji da kyanta ne tana ganin cewa za ta iya faɗa kowace kalma ba dan ta aƙidanci cewa gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wannan hadari bane to abinda za zamu kwaikwaya a ciki za mu koya a ciki shine abinda maza Allah ya ce masa laƙadu usti ma'aza kin nemi tsarin wanda in ka nemi tsarin sa to yana bada tsari haɗi da ahaliki don haka koma gidanku Maza Allah ma ya sa aka yanka wani abu na mata'i aka bata ta koma auren da zaman da bai yi ba tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mahallin anan shine Allah ne kaɗai wanda baka taɓa neman tsarinsa bai tsare ka ba muddin za ka ce masa ina neman tsarinka to ko zai tsare ka a lokacin ubangiji zai gwada maka cewa shi ne ubangiji kuma shi kaɗai ne yake da wannan ɗaya ɗayar siffar don haka a cikin ƙul a'udhu bi rabbil falaq ta farko ubangiji ya ne ya umarci manzo Allah sama da ya nemi tsari daga al abinda ake nufi da al kuma a bisa mafi kusancin fassarar da malamai suka bashi shine wato asubahi abinda kuma ake nufi da asubahi shine hasken da yake kitowa da ƙarfi ya yaƙi rundunar duhu ta dare domin ya ba da izinin cewa gari ya waye a tashi a ɗora sabuwar rayuwa wanda a ciki a gefe guda kuma kamar akwai ishara zuwa cewa lokacin da ka tinkari ubangiji da falaki da nati to a cikin falakin akwai ishara zuwa ga allan da ya kaddara cewa duhun dare ya yaye haccen asuba ya zo to ya kaddara duhun matsalarka da sharrin da ke cikin matsalarka ya yaye haske na jin daɗi da walwala ya zo ya maye gurbin tunda duk ƙarfin matsalarka ba ta kai ƙarfin dare ba duk haske da kyawun abin da kake suranta a zuciyarka bai kai kyawun asuba ba domin su ne makamar buga misali saboda haka ana iya neman tsari daga hassada kamar yadda muka faɗa da kuma kambun baka da zaluncin masu zalunci da talauci da rashin sa'a da tsafi da sihiri da aka yi wa mutum ko kuma yana jin tsoron kada ya fada cikin su qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga dukkan wani abu da Allah ya halitta abubuwan da Allah ya halitta a cikinsu akwai wa'anda ba ka san su ba wa ya khuluqu ma la ta'lamu Allah ya halitta abin da ba ka san shi ba waye san wani abu shi virus sai a wannan lokacin ko da an san shi tun a baya amma ba a san shi da irin wannan musibar ba kuma ko da an san musibarsa a baya an yi nazari ba a san cewa wannan kwayar cutar kaɗai ta ita ta tsayar da tattalin arzikin duniya ta tsayar da karatu ta tsayar da komai wanda a sakamakon ta jahilci ya bayyana bid'o'i da ba a san da su ba a da yanzu kahonninsu sun bayyana tashin tashina a cikin gidaje sakamakon tilastawa mazaje da aka yi zama a cikin gida ba tare da sun shirya ba ga talauci ga damuwa ga kuma rikici a cikin gida da yawa an samu auren aurarrakin da suka mutu sakamakon wannan zaman gidan da yawa wasu ba cutar ce ta kashe su ba tasirin cutar ne ya kashe su wani sakamakon karancin kulawa da aka dinga samu a asibitoci cutarsa ta tashi ya zama shi kansa likitan da zai duba shi yana jin tsoron taba shi saboda tsoron rashin lafiya wannan duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya halitta min sharri ma khala Allah ina neman tsarin ka daga sharrin duk wani abu da ka halitta to abubuwan da Allah ya halitta suna da yawa amma nan an dunkule mana su ga baki ɗaya wanda duniya da lahira sun shiga ciki akwai sharrin wato abubuwan da za su tunkari mutum idan ya mutu a cikin kabari akwai mutiji ɗaya wanda manzala sama ya ce za a zuro wa mai laifi shi ba a ce kafiri kawai ba a cikin hadisin abu sa'id macizai ne guda saba'in wa yusallatu alaihi saba'ina tinnina kowane maciji ɗaya da zai fito duniya ya yi tsattuwa ɗaya to da wannan tsattuwar za ta hana ƙasar duniya fitar da dukkan wani tsiri tsiro har a naɗe ƙasa to wannan mutizan guda saba'in za a sako wa mutum ɗaya a cikin kabari maza Allah ce fatan hashuhu wa taldaguhu su dinga yakushinsa suna harbinsa har lokacin da za a tashi alkiyama wannan fa almujirim kenan mai laifi zai iya yiwa musulmi ne amma ne taurin kai musulmi ne mai jiki da kai musulmi ne mai hassada musulmi ne mai magulmaci musulmi ne azzalimi ta yi zama musulmi ne marwaci wanda har ruwa ta taba abin da bai kamata a yi ruwa a kansa ba ta yi musulmi ne rafkananne bai kwata-kwata mantawa ma yake roƙi Allah ya gafarta mini muna jin cewa manzo Allah sallallahu an tabbe shi wani mutum a cikin mutanen jahiliya yayi kirki yayi kirki a rayuwarsa aka ce masa zai shiga aljanna yace ai tun da yake bai taba cewa rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din ta ya zai shiga aljanna bayan bai taba cewa Allah ka gafarta mini ba ranar da zaka tashi alkiyama to mu mutum nawa ne a cikin mu suka sifanci da irin wannan sifar wanda ba dan rahmar ubangiji ba da kuma ba a yanke wa mutum hukunci da gaggawa da baka san abin da zai game da shi ba in ya koma zuwa ga Allah to lokacin da kake min sharri ma khalaq hadda wa'annan abubuwan na musibar da zaka iya fuskanta a cikin kabari mala'ikun Allah halittar su Allah ya kuma mala'ikun Allah akwai wa'anda suke zuwa da tambayoyi wanda idan mutum bai iya amsa tambayar nan ba zai ci duka a cikin kabarinsa duka ku ai sharri ne ba inda duka ya taba zama alheri to kace min sharri ma khalaq to har da wa'annan ka haɗa talauci halitta ce ta Allah yana da ƙarfi da naci kana gudunsa yana bunka. in ya tasa ka a wani waje sai ya wawace abin da yake aljihunka ya bi tufafinka ya gama da su ya dawo kamanninka ya maka tambari ya sa maka bajin da kowa ya ganka ba ka buƙatar ka ce masa ga halin da kake ciki kafin nan kuma ya shiga zuciya sa wa mutum wasu wasi wani daga nan ya tsallaka kwakwalwarsa ma ya rikita masa lissafi mutum ya ji yana tafiya ya ji kamar kiransa ake yi ya waiwaya ba zai ga kowa ba saboda tsabagen talauci kana da tsaftarka amma mutane su declaring ɗinka shugaban ƙazamai ka da mutunci a cikin gidanka ma sai a taro baka sani ba to talauci shi ma halitta ce ta Allah lokacin da kake cewa min sharri ma kalas tunano talauci asara iri daban-daban wani yana zaune haka kawai hukuma za ta tsora masa wata tara ta ba kera ba dalili bai san yadda zai ba mai sharri ma kala ka nemi tsari daga shi mutumin da zai zo ta maka bala'in da kuma shi kansa bala'in tun da halitta sai ta Allah subhanahu wata'ala wa min sharri ghasiqin idza waqab Allah ina neman tsarin ka daga sharrin dare ka ji wata hikima ta ubangiji ya faɗi safiya a farko kuma yanzu sai zo ya faɗi dare algasakun an ce algasaku shine tsananin duhu to wannan dare aka faɗa saboda shine makamar sharri da yawa jama'a masu tsafi sukan bi dare wajen tsafi akwai bokan da ba a zuwa wurin wurinsa sai tsakar dare sai talatinin dare akwai bullan da ba a yin sa sai tsakar dare watakila saboda shaidanun da suke aiki a kan sihirin cikin dare suke sauka la'alla kuma watakila saboda a lokacin ne mutane sun yi bacci ko makabarta za a shiga duk wanda ya tashi da daddare ma tsoron makabarta yake yi amma shi ne sharri zai iya takawa ya shiga cikin makabarta ya binne abin da za a binne kuma jama'a sihiri tabbas yana faruwa sihiri yana faruwa don Allah ya gwada mana cewa sihiri yakan faru kan ɗan adam ba don gazawar manzansa sallallahu alaihi wasallama a wajen neman tsari ba ba wai don Allah ya kyale shi ba sai Allah ya kaddara aka yi masa sihiri kuma ya kama shi sai kuma Allah ya kaddara ga yadda ake neman warwarar sihirin wanda daga cikin abin da maza Allah ya karanta kai ɗaya ɗaya ma akwai falaki da nasu su ne ma kawai maza Allah ya karanta Allah ya warware masa dukkan abin da ya faru ga hasada da yawa wasu mutanen ba su cewa hasada tana tasiri irin yadda aljani yake tasiri ba akwai wanda za a zo a ta gumbuɗa masa rukiya ana ta zuba ruwa ana ta kaza ana jiran aljani izo yi magana ba dole aljani ya magana ba ta yi tsabagen hasada ce ta sauka akan kasuwancinsa ko ta fada cikin harkarsa wani ne ya zuba masa ido yake masa hasada tasirin hasada kuma har ya kama shi Ka ga mutum yana rawa yana makyarkyata kaga mutum yana fama da mugun ciwon kai kaga mutum yana fama da wasi la'alla ya zama aljanu ne la'alla kuma ba aljanu ba ne tsabagen mugunyar tasirin hasada ne da lokacin da ka ce min sharri kin iza waqab daga sharrin dukkan wani duhu kowane iri ne lokacin da ya tsananta abdullahi dan abbas ya abin da ake nufi shine dare idan ya gabato da duhunsa mujahid da az-zuhri suka ce ai abin da ake nufi daidai lokacin da rana za ta faɗi to anan dai ana neman tsari ne daga wayannan abubuwa wa min sharri hati wa min sharri nafasati fil uqad kuma ina neman tsari daga sharrin mata masu yin sihiri wayanda suke ɗaukar kayan dabo ɗin da sihirin su dinga tofawa suna kullawa suna tofawa suna kullawa wallahi aka baka labarin yadda sihiri yake za ka sha mamaki akwai wani gawutattan boka da labarin ya shahara wannan gaske ne kuma nake gaya muku ba sai an faɗi ina yake ba har Allah ya halakar da shi wanda idan aka je wajensa abin in ka ce masa ga abin da nake so wane ne ya shige min gaba sai me kake so so kake a halakar da shi zai ce eh take a gaban ka zai dauki tsiro ya saka tsiron zai fito kana kallo zai fito sai ce to sai sai tsinke waken ko in ka ne sai tsinke kazan amma in ka tsinke fa ka tsinke rayuwarsa gaba daya da ka tsinke kuma zaka zo ka ji an fasa kukan ka ya yi. wannan kaɗan daga cikin aikin masu sihiri ke shi yasa matakin da addini ya ɗauka kan masu sihiri mataki ne mai ƙarfi hukuncin su hukuncin kisa ne gwamnati ta kashe su in ta kama ko da ba a tabbatar da cewa ya kashe wani da wani ba saboda aikin da yake aiki ne da babban firamare assignment ɗinsa shine kisa kawar da rayuwa gutar da hankali da tunani sanyawa su zama sababin karewar arziki da dukiyar ɗan adam akwai ɗan adam ɗin da kuma kwakwalwarsa da zuciyarsa ba su iya ɗaukar musibar karewar arzikinsa gwanda ya muke koma ga Allah tun da ragowar imani to sai ka ce wa min sharrin nafasa ta fil uqad ina neman tsari daga sharrin masu tofa sihiri akan abin da suke kullawa kwanaki an yi hira da wani a nan a gidan rediyo a nan nan kan a kan tsafe-tsafe da ake yi a kan abin da shafi harkar auratayya yana ba da labarin irin yadda mata suke zuwa wurin mai dabo da sihiri a kan su nema wa su ɗari saboda za ta shiga gidan kishiyoyi ko kar kishiya ta zo ta same ta idan ka ji yadda take yadda ake kashe mutum ko a illata mutum a zahiri abin zai tsorata wani abu hankali da kwakwalwa ba zai iya ɗauka ba wallahu musta to don haka shi yasa annabi sallallahu ma ya kirga sihiri a cikin abubuwa da suke masu halakarwa kuma matukar halakarwa kwarai da gaske bayani a kan waɗannan ayoyi suna da yawa kuma ga lokaci yana ja muna da ɗan ragowar bayani kaɗan a kuɗu ba ta biyu lallaba akara zuwa wani lokacin a ƙulu masu الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فننسى أبين سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد إنني من أرني حسدا كوني حسدا لو كتن لي حسد أبل أكيد إذا حسدا شيني كنت كذبت يا لو كتن لأكد وأنا أظن الهيري يا فارو أكون مني wannan shine mataki na farko na hasada ka ji mutum ya haddasa alkur'ani sai ka ji zuciyarka ta yi zafi ne sa ya haddasa alkur'ani nan a'a ya samu wani promotion ne a wurin aikinsa ko ya samu aiki ko ya samu karatu ko ya samu kammala karatu ko ya ci jarrabawa ko ya samu riba a kasuwancinsa ko an ba shi kyauta ko ya warke daga rashin lafiya ka ji kunci a ranka cewa dama ba haka ba wannan shine mataki na farko na hassada mataki na biyu kuma shine gurin yama ina ma dai wannan abun ya gushe ya zama baya mataki na uku kuma shine yunkuri wajen gusar da shi din ko dai ta hanyar addu'a ko ta hanyar bakar wato irin baƙaƙen kalmomin da za su yi tasiri a rayuwar abu akan iya kai mutum wajen masana Allah masana zuciyar ɗan adam masu bin sunnar annabi sallama su masa tofi ko ruƙiya ta abin da ya shafi hassada kawai akwai mutumin da da kaga abubuwan da yake faruwa a tattarar shi da al'amura ta san akwai hassada a cikin al'amura to amma ba lalle ne a zan an san mai hassadar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabba ilaikum da'ul umami qablakum wato cutar mutanen da suka wuce kafin ku yahuda kenan ta laɓaɓo ta shigo cikin ku alhasad wal bagaba yayya da hassada sai maza Allah yake kuma kun san ita hassada tana aski aski take wa mutum amma fa ba na ce muku tana aske gashin kai bane tana aske wa mutum addini ne gaba ɗaya kuma tana raba mutum da imani gaba ɗaya dalili saboda abu biyu take ɗauka na ɗaya akwai cin karo da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara na biyu kuma akwai saukar da shan ga wanda ake wa hasada don duk wanda ake wa hasada an Allah bai kare shi da waya in hasada ba ta hau kansa ba to amma in ya zanto yana sanya silke da riga ta falake da nafi to ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare shi daga sharrin masu hassada wannan kaɗan daga cikin shari'ar da take cikin suratul falaq kenan wani lokacin insha Allah za mu shiga suratul nasi sai kuma mu yi bayanin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake amfani da su wajen neman tsari ya Allah muna roƙonka ka ba mu tsari da kariya Allah ka katange mu gaburan dukkan abin da yake iya faruwa a kanmu Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kula mu da kulawarka ya ubangiji muna roƙonka ka ba mu kariya daga dukkan sharrin mai sharri اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم